دياو سايب مان تو بوش تو بوش باش نفا اي ناسوكي ما قول متى mun ci gaba magulmata mun ci gaba ina suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba magulmata mun ci gaba magulmata mun ci gaba ina suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba magulmata mun ci gaba magulmata mun ci gaba ina suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba magulmata mun ci gaba magulmata mun ci gaba ina suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba kai ina magulmatan suke ne na ce ina magulmatan suke ne ni ne mai laya kuma ni ne mai zamani wanne ka zaɓa na ce wanne ka zaɓa zuru ta yi shi da kunya na ce zuru ta yi shi da kunya kai yaro ka kalle ni na ce ka kalle ni yanzu na fara ci gaba na ce yanzu na fara ci gaba magulmata na yi maku ido na yi gaba na ci gaba na baya je dai kallo kuɗi kuna cire ma mai su haushi na ce kuɗi suna cire ma mai su haushi muna dripping muna spending mara ending magulmata akan idanunku na ce akan idanu shi da <laughs> yaro taɓa siyanka da 'yan canjin ka yi siya siyanka amma kar mace ta ga abu kazanka kar shaidan ya ruguza saranka kar ci gaba ta gudu ta barka yan gulma sun mutu a kanka ka dage duk duniya duniya su san ka kar wani ko wata kuma su fika kudi kuɗi ba su ba jikinka yan gulma yau kuma babu harka mai gulma ci gaba maganin ka da katon mota in sha gaban ka mace sai wacce na so na dauka dan mama tubo so abin ka mun ci gaba magulmata mun ci gaba ina suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba magulmata mun ci gaba magulmata mun ci gaba suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba magulmata mun ci gaba magulmata mun ci gaba ina suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba magulmata mun ci gaba magulmata mun ci gaba ina suke mun yi gaba magulmata mun yi gaba magulmata كل متاع